This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan kara mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali yanzu ma muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labarai za ku ji takun sakar da ake yi tsakanin manyan jam'iyyun siyasa a jihar Legas. Salisu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun share labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Powers ta yi kira ga bangarorin ƙasar Yemen da siwa Allah su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani. Ms. Powers ta yi wannan kiran ne bayan da 'yan tawayen Houthi suka kwace birnin Ta'iz da ke tsakiyar ƙasar. Jakadiyar Samantha ta gabatar da wannan sanarwa. bayan wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi domin tattauna al'amarin na ƙasar yaman in bayan da suka kwace birnin ta'is shugaban 'yan tawaye abdulmalik al-houthi ya lashe takobin cewa zai tura sojojinsa zuwa kudancin ƙasar inda shugaban ƙasar ya fake a wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar ya bayyana shugaba hadi a zaman shugaban jeka na yika na waɗanda ya ce suna ƙoƙarin shiga da salon mulkin da ake yi a libya cikin ƙasar ta yaman ya bayyana amurka da isra'ila da saudi arabia da kuma ƙasar qatar a zaman su ne suke wato su ne ƙasashen da suke kullawa yaman maƙarƙashiya ganin yadda rikicin ƙasar ya kamari amurka ta janye dukkan ma'aikatanta a ranar asabar kwana ɗaya bayan da wasu masu harin kunar bakin wake suka kashe mutane 137 a masallatai guda biyu a sana babban birnin kasar da ke hannun 'yan tawaye duk da mummunan gumuzin da ake yi a kewayen tripoli babban birnin kasar libya za a ƙara wa'adin shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya waɗanda ake yi a ƙasar morocco da kwanaki biyu tattaunawar da ake yi a birnin shikrat na shakatawa ya yi kusan wargajewa bayan da sojoji da suke da alaƙa da majalisar dokokin ƙasar da suke da goyon bayan ƙasa da ƙasa a birnin tobruk suka kai hari a tripoli to amma a jiya lahadi jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce akwai yiwuwar za a cima yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin kwana ɗaya ko kuma kwanaki biyu shugabannin ƙasashen yammacin duniya sun ce shawarwarin da majalisar ɗinkin duniya ta shirya ita ce kawai hanyar da za a bi a kawo ƙarshen rudani a ƙasar libya inda gwamnatoci guda biyu kishiyoyi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke fafatawa domin samo iko su kuma 'yan yakin sa kan musulmi suka samu gindin zama a saboda rudanin da aka samu a ƙasar amurka da faransa da jamus da italiya da spain da kuma burtaniya sun ce sun damu ainin akan yadda ake samun karuwar barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar libya to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta ump ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban faransa nicolas sarkozy ita ce ta zo na ɗaya a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya lahadi a ƙasar jam'iyyar 'yan gurguzu ta shugaba francois hollande dama ba a zaci za ta samu nasara ba to amma ta karfafa wa faransa gwiwa cewa su fito kwansu da kwarkwatarsu domin kada a zaɓi jam'iyyar national front mai ra'ayin riƙau ƙin ƙarawa wadda kuma ake cewa fn a takaice an yi hasashen cewa jam'iyyar ump za ta samu kashi 31 daga cikin 100 jam'iyyar fn za ta samu kashi 24 daga cikin 100 yayin da jam'iyyar 'yan gurguzu wadda take jin ragaman mulkin kasar za ta samu kashi 19 daga cikin 100 'Yan jam'iyyar UMP da ta na 'yan gurguzu za su samu damar yin kira ga kawayensu ko kuma magoya bayansu a zaben fidda gwanin da za a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Masu nazarin harkokin siyasar ƙasar sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar jam'iyyar UMP da ta na 'yan gurguzu su haɗa kai a zaben fidda gwanin domin tabbata cewa jam'iyyar FN ba ta samu nasara ba. Masu lura da harkokin siyasar ƙasar sun ce. idan aka zaɓi jam'iyyar fn wadda ba ta ƙaunar baƙi ba ta ƙaunar musulunci haka kuma ba ta ƙaunar ƙasar ta rika amfani da takardun kuɗin euro za ta mai da faransa ɗin saniyar ware tsakanin ƙasashen duniya jam'iyyar ump da ta na 'yan gurguzu waɗanda galibi sukan yi hamayya da juna sun gabatar da kashedi game da makomar faransa idan jam'iyyar fn ta ɗare kan ragaman mulki daga ƙarshe kwamandan sojojin ƙungiyar ƙawance ta teto general philip bredlov na mayakan sama ya sake yin kira ga ƙasashen yammacin duniya da su yi nazarin aika wa ukraine taimakon makamai domin ita ma ta ji daɗi a saboda goyon bayan da rasha ke ci gaba da baiwa 'yan tawayen da ake tawayen da ake yi mata a gabashin ƙasar jiya lahadi da bredlov ya yi wannan furuci a wajen wani taro da ake yi a birnin brussels janar bretlov ya yi misali da bayanan sirrin da kungiyar neto ta samu da ya kira shaidun masu tada hankali na kwararan makamai ta kan iyakar rasha da ukraine matakin da ke zama keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita wuta da rasha ta taimaka aka kulla a watan fabrairu a 'yan makonni da suka shige masu manyan jami'an wato wasu manyan jami'an kasar jamus suka yi kashedin cewa kada a kuskura a baiwa ukraine taimakon makamai domin hakan ba zai haifar da alheri ba illa ƙara dagula lamura labaran duniya kenan kuka saurara. yayin da aka rage mako guda a gudanar da zaben kasa a najeriya babbar jam'iyyar hamayya a kasar apc ta zargi gwamnatin pdp da tunzura hukumar efcc ta kame shugabanninta da suka hada da chief asiwaju bola tinubu a wani mataki na neman kawo cikas a zaben wakilinmu baban gida jibril na da ci gaban rahoton a wani taron manema labarai da kakakin jam'iyyar adawa ta apc alhaji lai muhammad ya kira a birnin lagos ya ce suna da rahoto na sirri da suka samu wanda ya nuna cewar ɗaya daga cikin dabarun da jam'iyyar pdp mai mulki ke shirin ɗauka a kan 'yan adawa na apc shine na sanya hukumar efcc kamawa da kuma tsare shugabannin jam'iyyar da suka hada da alhaji asuwaju bola tinubu da kuma duk wasu jigajigan jam'iyyar masu fada aji da ke taimakawa jam'iyyar alhaji garba abdullahi wazirin hausawan sabo yaba na ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar lagos kuma ya mun ƙarin haske game da wannan zargi da suke yi wannan suna yin abu ne wanda yake ba yau aka fara ba abu ne ana yin shi dama sun rasa makama idan baka manta ba ka san akwai lokacin da aka hamma akwai wani wanda ya ɗibi lokacin da buhari zai mutu baya lahiya ba abin da ba a faɗi ba a kai kuma wannan da suke cewa su kama shi in sun kama sarakuna da manyan 'yan adawa to talaka ma za a bisa duk a kama baki ɗaya ba wani wanda ke sha'awar pdp yanzu murnan da ake ciki to dan an kirarin za a kama wani to in ka kama shugaba kuma ka je ka kama talakokin da ke biye da shi ai ba zai taɓa yiwa ba don haka abin da ya kamata pdp ta yi ta sama ikon allah ido ta bari a yi zaɓe lahiya wanda allah ya ba mulki a bashi da mulki na Allah ne na ba wanda ya so a kuma lokacin da ya so ya bashi. To sai dai kuma a bangaren ta jam'iyyar ADP ta ce babu kamshin gaskiya game da zargin da jam'iyyar adawa ta APC ta gabatar kamar da ɗaya daga cikin 'ya'yanta kuma mataimakin kakakin yakin neman zaben shugaban kasa goodluck ebele janata alhaji isa tafi da mafindi ya shaida mani ta wayar tarho efcc tana da dokokinta da aka amince da rinjayen senators da members the house of representatives wanda shugaban kasa ya sa a hannu a ciki ba a taba cewa cewa jam'iyya wata jam'iyya za ta gaya musu lokacin da za su kama wani ko su sake wani ba wannan duk magana ne na batawa mutane da kuma neman kawo husuma a lokacin da aka kuda shiga zaɓe mu duk abin da za su faɗa su faɗa dan mu. shiga zaɓe ran 28 ga watan uku ko mun san 'yan najeriya za su zaɓi ebele jonathan ya zama shugaban ƙasa na suna da mutanen da suke da laifi a efcc su je su sami efcc su kare da efcc kar su ja pdp a cikin wannan magana don pdp ba ta da hurumi ta ga efcc ta kama wani kuma efcc ba ta da dalilin karɓan. doka daga pdp cewa wane ku kama shi wane ku kama shi don suna da mulki da tsarin zaman kansu da aka basu duk da cewa dai jam'iyyar ta pdp ta musanta wannan zargi a bangaren ta jam'iyyar ta adawa ta ce ba wani abu ya sa gwamnati ke neman daukan wannan mataki ba sai don kawai ganin alamun faduwa a wannan zaɓe mai zuwa kuma hakan ba zai sa su karaya ba ko a kwanakin baya dai sai da jam'iyyar ta apc ta zargi jami'an tsaro na najeriya da yi wa gidan jagoranta a suwaju bola tinubu da ke nan lagos zobe da nufin takura masa da kuma tsorata 'ya'yan jam'iyyar ta apc babangida jibrin daga lagos a najeriya to a gaida babangida kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai duniya ƙasa ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya tsayar mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya ci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana buƙata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Fatakwal in kana bukata ka zo Barna ku zauna Najeriya ƙasa daya uwa daya uba ya? Idan kana Kano in kana bukata ku je ka zauna Najeriya ƙasa daya uwa ya? uba daya. To madala yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna tare da bakon namu ambassador bashir yuguda karamin ministan kudi na tarayyar najeriya makon jiya ya musanta batun durƙushewar tattalin arzikin najeriya kana ya ci gaba da yin bayanai akan abubuwan da ma'aikatarsa ke yi na ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Yau, Fira ta ci gaba da inda wakiliyarmu Maidina Dauda ta ce. Muna ce kun kwashe kuɗin kun yi kamfe da su ne. Kamfen inda gida shugaban ƙasa ke yi kamfen ne na fito ka gaya ma abin da kai a Najeriya. Shugaban ƙasa ba inda za a ce ya zo nan ma'aikatar kuɗi ya ce mu bashi kuɗi saboda kamfen. Shugaban ƙasa ya zo ya tara duniya ya ce zai shiga wannan takara yana cikinta amma yana neman gudunmuwa. kuma aka tara mashi mai taro mai sisi ko muna nan muna yi kai bayanin ana samar da ayyuka amma abin da zai wa mutane kai shine a zahiri ana fama da talauci a ƙasa me yasa biyun ba sa tafiya tare to madalla wato duk duniya da duk shugaba yake babban matsalar ta ita ce ba isassun ayyuka da za a ba 'yan ƙasa daidai girman ƙasa daidai matsalar ta yanzu misali na yi jakadan najeriya inda aka yi sani da dubai yawansu bai kai miliyan ɗaya ba sannan suna ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arziki kuma arziki ƙasa gashi ana gani ga gidaje amma 'yan ƙasa ga abubuwa na rayuwa ga kwanciyar hankali sannan ga asusunsu na kota kwana yanzu ya kai tiriliyan ɗaya amma akwai 'yan ƙasarsu ba su da aikin yi ga su a ƙasarsu amma babu aikin yi duk da arzikin nan nasu iyakar su dubu ɗari hudu najeriya waɗanda ke fitowa neman aiki duk shekara miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wato sun lunka dududu mutanen ƙasan katar su wurin biyar suna da wannan matsala ina magana don kuma na yi jika da wannan ƙasar saboda haka najeriya abin da ke faruwa arzikin ƙasa na ƙaruwa masu neman aiki kullum ga sunan ana ganin su kamar ba sa samun aikin amma ba haka ba ne duk duniya ba gwamnati a gwamnatance wadda za ta iya cewa duk mai neman aiki za ta iya ba shi aiki amma abin da ake yi ko kuma abin da shugaban ƙasa ke yi a yanzu shi ne masana'antu 'yan kasuwa ya za a taimaka musu su ma su taimaka wurin ɗaukan mutane aiki arziki na ƙaruwa mutane suna gani a ƙasa a shekarar nan mun ɗauki ma'aikata miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kuma wannan daga national bureau of statistics ne abinda suke yi duk wata hudu ana ɗaukan bayanai daga kowace jiha daga kowane ministry sannan muka samu wannan an yanzu aka hada da ayyukan da ake samu daga jihohi aka hada sannan kamar munan ashwafi wannan kudin da muka samu na rara mun ɗauki mutane 224 tun da muka fara shuwafi banda wannan shuwafi akwai abin da muke kira graduate internship scheme yanzu ni misali a matsayina na minista ina da takardu sun fi tsawona na jama'a da suke neman aiki to idan ban sama masu wannan aiki ba da suke nema a wurare in kana a azare ne in kana a okrika in kana bukuyum ne to sai a nemi kamfani wanda ke wannan inda kake sai ka yi applying wato ka nema kenan through the internet cewa ga irin karatun da ka kai ga irin da kake so aiki to za mu nemi kamfanin da ke wannan kurbaya inda kake sai mu tura takardunka ko mu ce su ɗauke ka aiki aikin nan da za su yi su za su ɗauke ka ne don su koya maka aiki amma mu muke biya muna biyan dubu talatin ga duk wanda ya shiga wannan aiki suna nan suna yi kuma ana gani muna iya ƙoƙarinmu ko bajet ɗin da ya wuce na 2014 wannan magana ce ta to muna samun girman faɗaɗa arziki amma ga matsalan aiki saboda haka muna nan muna ƙoƙari kamfuna kuma duk taimakon da gwamnati ke yi na a taimaka masu su ɗauki mutane aiki ana nan ana yi kwana-kwanan nan shugaban ƙasa ya ware biliyan 220 ya ce a taimaka ma 'yan kasuwa ƙanana don su ma su samu su ƙara girman kamfanin su su kuma su ɗauki wasu ayyuka su ɗauki mutane aiki duk wannan ana yi ne don a taimaka sannan duk wani babban kamfani da yake so ya shigo najeriya ana nuna mashi hanyoyi daban-daban na yadda za a sauƙaƙa ya fara aiki akwai damar da za a baka haraji da ba za ka biya ba sai bayan shekaru kaɗan hudu ko biyar dangane da irin ayyukan da kake idan babu su a najeriya sannan za a tabbatar maka cewa idan ka zo najeriya ba sai an harba ka sama da ƙasa da gefe da hagu ba kamun a baka famishan na kai wannan zuwa wuri guda nipc nan za ka zo a baka famishan a yi registration na kamfanin ka ko mutane nawa kake so ka ɗauka aiki duka ka'idojin da kake so zama ɗaya a nuna maka shi sannan yanzu ga bankunan mu a ƙarƙashin shugaban ƙasa suna ɗaya daga cikin manya-manyan bankuna a duniya duk abin da kake so yau bankuna ka je ingila ko uae ko america su yi bankunan mu na najeriya suna yi bankunan mu yau idan kika duba a jarida suna ɗaya daga da wayanda fitch wasu kamfani da suke duba karfin arzikin kasashe sun tabbatar mana da cewa bankunan mu na najeriya suna nan da karfin su wayanda aka tantance kuma suna nan suna aiki to idan arzikin kasa ya yi kasa duk wannan ma same shi to me yasa ake samun matsala wajen bin diddigi saboda talakai gani a ƙasa to abin da kullum muke faɗa shine ƙasan nan da ni da kowa ta mushe bai yiwuwa komai ya ta'allaka ga gwamnatin tarayya yau ya aka ce ga wani tsari an fito da shi na graduate internship scheme yau duk inda matashi yake hiji ne ya san wannan magana in ma baka sani ba to ka ɗauka bashir yugu da ya gaya maka muna da graduate internship scheme ka je ka duba a intanet za ka gani ka duba ka ga inda kake so ka yi aiki ka gaya mana inda kake so ka yi aiki ka turo muna ɗauka aiki kamfuna in suna nan garin naku suna yi ga sunan duka a ƙasar nan suna yi saboda haka in muka ce ga wani tsari mun fito da shi a gwamnatance sannan aka ce tsarin nan baya aiki tsarin nan duk da gwamnati za ta yi ko na shugaban ƙasa ko ita pdp ɗin tsari ne na namu 'yan ƙasa ba na kowa ba so idan aka ga abu baya yi a shi ne sai a zo a gaya mana duk abin da muke yau na rabon kuɗi na kason kuɗi na budget yana nan mun sa a website namu in baka samu ba ka rubutu minista ya kai da kaza da kaza zan baka ansa ta nan ne muke neman mutane in suka ga abubuwa ana tahiya ba daidai ba sai su gaya mana sai mu yi gyara inda kuma gyaran yaki sai mu duba to me yasa kokarin nan da muke bai ba ko ka'idan da muka fito da ita ce yayi nauyi Koko bai yi nauyi ba dole a gyara ka ba da misali da dubai ga su da kuɗi amma duk da haka akwai waɗanda ba su da aiki a cikinsu to amma ba ka ganin nasu rashin aikin rashin aiki ce ta wadata domin ba za su nema ba akwai kuɗi da ke yawo a hannun mutane mm. a najeriya kuma ba wannan zuwa yanzu mm. domin ko da wuya ka shiga ƙauye wani ma an ka bashi naira ɗari sai kwana ne maka albarka mm. ya aka yi da kuɗaɗen da ke yawo hannun jama'a kun tattara su kun yi wani abu da shi ne ko kun ya shi ne don wani abu daban wato kullum abin da za a zo a gane duk farkon shekara ana zuwa a yi kasafin kuɗi haka ne mm. yawwa kasafin kuɗin nan ba kuɗi ba ne a ajiye a cikin gwamnatin aljihun ƙasa kuɗi ne kasafi na yau ina jin cikin wata guda zan sai da mai zan samu haraji zan samu kaza shine kasafi kasafi ba abu bane laƙada ba a hannu yake ba abinda duk aka ce an yi bajet ɗin shi wato zato abin da zai shigo hannu kenan abin nan in ya shigo hannu shine za mu raba wa ƙasa mu ɗauki namu kaso jihohi su ɗauki nasu kaso amma idan kika tsaya kika duba ita gwamnatin tarayya wato ita ke kula da sha'ani na tsaro sha'ani na dangantaka ƙasa da ƙasa yawancin ayyukan abin da ya kamata a yi a najeriya kula da wasu hanyoyi ita su hanyoyi an raba su kashi biyu ko kashi uku akwai na gwamnatin tarayya akwai na gwamnatin jiha sannan akwai na local government jama'a a nan kuma za mu dasa aya sai makon gobe mu karkara firar a madadin bakon namu ambasada bashir guda da wakiliyarmu maidina dauda da chubad hero diodone

har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington yana cewa karfe 3 da minti 24 na safe sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta waya tarho assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adamare fata daga gombe jihar adamawan najeriya matsalar siyasar najeriya ita ce ya kamata mai mulki ya fahimci cewa ba dole ba ne ci gaba da mulki zaɓi ne na ɗan najeriya haka shi ma ɗan adawa kamata yi ya fahimci cewa ba dole ba ne sai ya kwaci mulki a shawara ce ta ɗan najeriya hukumar inec ta najeriya kamata ya yi ta kasance hukumar inec ne na ɗan najeriya ba sai jam'iyya mai mulki ba haka kuma jami'an tsaron najeriya su kasance jami'an tsaron najeriya ne da 'yan najeriya ba sai gwamnati ba a kada kuri'a a irga abin da aka kada idan har aka yi haka to za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan sakamakon zaɓe amma duk inda aka rasa wannan to ba abin da zai biyo baya illa tashin hankali da rudani. Allah ya kiyaye mai magana baffa Adama Refata daga Gombe jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Suleiman Abubakar ɗan Nijar mazauni Accra Ghana. To, Ubangiji Allah muna du'a'i wannan zaɓe da za a yi Najeriya Ubangiji Allah cikin sarauta Allah ka sa a yi shi lamin lahiya a gama shi lamin lahiya. ubangiji allah muna roƙon wanda allah yabba allah ubangiji ka sa mai tausanin talakawan shi ne ubangiji allah kuma wannan yan boko haram ubangiji allah muna neman muna roƙo ga allah ubangiji allah ka sa a dace allah ka sa a da dai ya tsananta ga musulmi allah ka muna magani shi muna in ubangiji allah ya kasa dai a kama Allah ya wannan tashin hankali na Najeriya kuma Ubangiji Allah ta sauta Allah ya kiyaye Allah ya tsare musulmi da duka abin Allah ba wani abu ne ba tashin duniya ne ka san su fi shigo don hakan ga magana annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadda annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi kuma gashi muna ta gani ne ubangiji Allah ya kiyaye Allah ubangiji sarki tsarauta Allah ga azzalumai da sun kamar mace sun ka dami mu kasashen mu da Afirka ubangiji Allah cikin tsarauta Allah ubangiji ka raba mu da su Assalamu alaikum ni na Suleiman Abubakar dan Nijar mazauni a Kara To da wannan kyakkyawar addu'a muka kawo ƙarshen wannan sai kuma takaitattun labarai. jiya lahadi da kadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha powers sai kira ga bangarorin ƙasar yaman da su yi allah su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakani Ms. Power ta wannan kiran ne bayan da 'yan tawayen Houthi suka kwace birnin Ta'iz da ke tsakiyar kasar. Jakadiya Samansa ta gabatar da wannan sanarwa bayan wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi domin tattauna al'amarin na kasar Yaman. Duk da munan cewar gumurzun da ake a kewayen Tripoli babban birnin kasar Libya za a ƙara wa'adin shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. waɗanda ake yi a ƙasar Morocco da kwanaki biyu. Tattaunawa da ake yi ya yi kusan wargajewa bayan da sojojin da suke da alaƙa da Majalisar Dokokin ƙasar da suke da goyon bayan ƙasa da ƙasa a birnin Tobruk suka kai hari Tripoli. Jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta UMP ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy ita ce ta zo na ɗaya a zaben ƙananan hukumomin da aka yi jiya lahadi a ƙasar jam'iyyar 'yan gurguzu ta shugaba francois hollande dama ba a zaci za ta samu nasara ba to amma ta ƙarfafa wa faransa gwiwan cewa su fito domin kada jam'iyyar fn ta samu nasara Yau madalla masu sauraro na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki hada shirin ilimi na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da hada shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Curtis Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.